بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملحمة tsira da amincin Allah sabbata ga manzon Muhammad dan Abdullahi aikake daga Allah wanda ta dalilinsa da faɗakarwarsa da karantarwarsa muka zama musulmi har Allah madaukin sarki ya ba mu dama ya kuma ba mu ikon mu bauta masa abin a bisa yadda yake so mu bauta masa ina farin cikin kasancewa ta a wannan gari mai tarin albarka tsohon gari da ɗaɗɗan gari garin jaura tukur a kuma wannan masallaci mai tarin albarka wanda muka kawo ziyara ta musulunci da 'yan wantaka, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar allah masa albarka ni ba bako bane a wannan garin ko da yake za a iya cewa bako ne ta wani bangaren kamar bangaren zama amma ta bangaren asali da inda na je na dawo wannan garin gari ne uwata da ta haife ni a nan garin aka haife ta baban mahaifiyata shi ma a nan aka haife shi sunan garinmu ne tun muna yara jarirai ina yaro farkon haihuwata da aka haife ni a kumu an ɗauko ni an kawo ni nan an bani nono na sha an watsa min nono a fuskata don dai kada in guji fulatanci <laughs> amma gashi joni fulful da kamdin ne sai sedda yimɓe kano nyami fulful da fu bai da layi ko sedda sai dai sedda sedda ne kawai mai ba wata mai wada wa'azu ma ya eh, fulful da kam to alhamdulillah eh, iyayenmu da tushenmu duk suna nan ga dan uwa na abubakar gashi nan wannan ƙanina ne in an san wannan an san gidansu to gidanmu kyamun tushen har yanzu gidan mahaifiyata mahaifiyar mahaifiyata shine dai har yanzu na farko in ka shigo daga ina ne nan Eh, an fi san da wani gida ake ce masu ke ce masa eh wani kwambinare yawwa har yanzu don wanda bai sani ba ya sani so muna yi wa Allah godiya ni ku ji a ranku cewa ɗan garin ku ne duk inda na je na dawo in an bi diddigi an bi asali asali asali nan dai shine garin ku so alhamdulillah ina alfahari da wannan gari shi yasa za ku yi mamaki kwarai wa'azin farko da muka fara fita na farko a wannan shekarar nan gari ba mu taɓa zuwa wani masallaci wani gari a dai wa'azin da muke fita juma'a juma'a ba wannan shi ne na farko kuma ina jin labari ƙoƙarin mutanen garin nan da yadda suke ƙoƙarin halartar karatu da muke yi da darussa da ake gabatarwa da ƙauna da ji a jikinsu cewa ɗan uwansu ne duk da cewa a kuma ake yin karatun amma daga garin nan akwai masu tafiya su saurari karatun da ake yi bayan sallar isha'i daga garin nan akwai masu zuwa sallar tahajjud sallar dare da muke yi da karfe daya. da wazuzzuka ma na mata da ake yi duka su babu abin da za mu ce muku sai dai mai muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah maɗaukin sarki kuma ya ƙarfafe mu ya haɗa mu a gidan aljanna addinin musulunci guda ɗaya ne ba biyu ba ne ɗaya ne sai dai masu bin addinin ne suka sha bambam kowa yakan faɗi fahimtarsa da inda ya sa a gaba wani ya faɗi gaskiya wani ya faɗi ƙarya da waɗanda suke yi don Allah da wanda suke yi don neman duniya a cikin addinin ma akwai wanda suke shiga don su tara duniya a ciki to yau abinda nake so mana nasiha a takaice tunda muna tunkarar lokacin shan ruwa ne ko muna da karatu da daddare zan mana magana ne akan hanyoyin yi wa addinin Allah aiki a matsayinka na yaro matashi ko dattijo yaya za ka yi al'amalu yaya za ka yi wa addininka aiki ka san yadda kake yi wa gonarka aiki ka san yadda kake yi wa shagonka aiki to yana da kyau ka san yadda za ka yi wa addininka aiki malamai suna cewa innal amala lid-dini mas'uliyatul jami' kullum bi hasbihi aiki wa addini za a tambayi kowa kai sai an tambaye ka a kiyama me kai wa addininka kai ma sai an tambaye ka ni ma da nake magana wallahi sai an tambaye to kaga wannan babban abu ne da ya kamata a tunatar da mu don kowannen mu ya ga me zai iya riƙewa kada ya mutu bai yi wa addininsa aiki ba yanzu 'yan siyasa da suka yi imani da siyasar su suna yi wa jam'iyyar su aiki su kashe mata kuɗi su yi mata hidima amma ni da kai wani shiri muka yi wani shiri muka yi don mu taimaka wa wannan musulunci yana kan kowane musulmi malami yake ko ba malami ba ɗalibin ilimi mai karatu ko kuma jahili in dai musulmi ne ya ba da almusahamatul fi'liya gudunmawa da zai bayar na aiki a aikace fi khidmatul islami والدعوة إليه والذب عن حياضه يا يزي بادا gudunmawarsa wajen hidimar musulunci yaya zai ba da gudunmawarsa wajen kariya ma addinin musulunci na farko dai ka sani da ka zama musulmi ba abin da ka ba wa Allah ya baka musulunci ina jin a cikinmu ba wanda iyayensa zuwa suka suka biya aka mai da su musulmi tashi muka yi muka wayi gari muka tarar kawai mu musulmi ne a yanda kuma yanzu dinnan wani ya wayi gari ya tarar arne ne shi akwai arna suna nan su kuma faɗa suke da musulunci to amma kai ne kai wa Allah ya mai da kai musulmi wani tukwici iyayenka da kakanninka suka ba wa Allah dume hukuda jomira wa mada me ka ba wa Allahnka da ya mai da kai musulmi amsar ita ce babu haka kawai muka tashi muka ga iyayenmu da kakannin musulmi ne to yanzu wace godiya za mu yi wa Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam iyalinsa suka ga ya tashi ya tsaya yana sallah da daddare sallah sallah sallah kafar hatta kumbura ta kumbura take furzar da ruwa saboda ya daɗe a tsaye sai wata matarsa take cewa aisha take ce masa ya rasulallah yaya za ka ɗora wa kanka abin da allah bai ɗora maka ba na wannan wahala ka tashi kana sallah har ka ta kumbura kana karatu kana kuka kana kana kana kana ka hutar da kanka mana ka kwanta kai bacci sai ya ce mata ya aisha yanzu ni da Allah ya mai da ni na zama musulmi wace godiya ne masa afala akunu abdan shakura yanzu ni ba zan zamanto bawa mai yi wa Allah godiya ba wannan ni'imar da Allah ya mun to ni ba zan yi wa Allah komai ba ba zan ba da gudunmuwa ta ga Ubangiji ba ni kuma in bauta masa in ji a raina cewa ina bin sa. to haka annabi yake yin sallar nan har kafarsa ta rinka faffashewa don ya nuna wa Allah godiya kai me kai wa Allah wani aiki kai wanda yau idan ka mutu aka tashe ka a kabarinka aka tambaye ka za ka ce ya Allah na maka kaza na yi kaza me kai musulmin wannan zamanin da ladan zai zo ya kira sallah sai wajen minti goma sahu ɗaya bai cika ba ya fa kira fa an ji amma kowa yana ce na shagalinsa musulmin wannan zamanin da ba sa zuwa masallaci sai sun ji liman yayi Allahu akbar amma fara karatu an yi sa wani sai an yi ruku'i ma zai taho da gudu a duk a hakan muna musulmi kuma muna jin cewa mu addinin nan namu ne kuma muna neman rahamar ubangiji amma ba ma son aiki kasala sunu wannan zamani da Allah zai hore masa ya sa sharaɗi da hakki na Allah a cikin dukiya ba iya cire zakka mutum ya je ya noma buhunan masara iya ganinka yana bakin ciki ya cire hakkin Allah cewa aka yi zakan nan fa babu ita ma akan noman da kai sai in kwano ka samu kwano ya kai ɗari uku ka buga ka gani duk buhu ɗaya kwano arba'in arba'in arba'in tamanin arba'in ɗari da ashirin arba'in ɗari da sittin arba'in ɗari biyu kaga arba'in sau biyar kenan arba'in ɗari biyu da arba'in arba'in 280 sai an samu ma wata 40 din ko wata 20 din sai ka tara buhu bakwai zuwa takwas ko bakwai da rabi shi ne fa za ka ba da hakkin Allah shi kuma gaba ɗaya za ka kasa kashi goma za ka kasa shi ka ba da kashi ɗaya ka kasa shi kashi goma ka ba da kashi ɗaya idan da bayi in noman rani ne ma kai shi wannan rubuwar ushiri ake bayarwa ɗaya bisa hudu ma'ana rabin wato wannan ɗaya bisa goma sai ka kasa ta kashi hudu ka ba da kashi ɗaya amma wallahi mutanen ba su bayarwa waye san awaki nawa ake tarawa a bada zakka waye ya san shanu nawa ake tarawa a bada zakka yana da sanda sanda sanda sanda sanda na shanu bai san adadin su ba ba zai bada zakka ba amma yana ji a ransa cewa shi musulmi ne in an ce annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma baya bada hakkin Allah to wani aiki kai wa addini wani bafulata ne wata ramuka haɗu da shi a makka bafulata ne ina jin ku can neja ne wajen nasarawa haka ko nasarawa ne ya gane fulata ne eh, ya can fulatanci bai iya hausa sosai ba a masallacin makka muka zaune da shi mun daɗe a ta rikici da shi da sandansa ya ce sai ya shiga da masalla sai ya shiga masallaci da sandansa dama wajen shiga jirgi rikici aka yi da shi tsoho ne aka ce to a kyale shi su kuma laraba suka ce me za ka yi da sandawa za ka daka sai ya fake da ita kamar dogara ta yake da dan butar sanarwa ya ce tun da yake a rayuwarsa yana da shekara kusan saba'in bai taɓa kwana a rufin kwano ba gaba ɗaya rayuwarsa a daji take wai sai yake tambaya na wai ni sanda na nawa na ce ni kan ba sanda ba tsuntsiya ma ban da ita <laughs> sandan ma sai da yi mun bayani ina jin ya ɗari ne sanda ko Sani ya ɗari ya ce to shi ya ce ɗana in gaya maka ban san iya adadin sandan da nake da su ya ce jika na ma ban san sanduna nawa yake da shi ba ya yi zaka bai ma santa ba mu'anda mu'anda iya eh, wallah to kaga ashe ana bin mu bashin mu san addini gabar farko da nake so ne magana da ita cikin hidima wa addini aiki wa addini shine aje makaranta ayi karatu wannan addini idan ba a karanta shi ba akwai matsala musamman a yanzu da rikici yayi yawa wasu marasa tsoron Allah suka shigo harkar addini suke dulmiyar da mutane idan muka je makaranta muka tura 'ya'yanmu waɗannan makarantun dai da muke rena makarantar allo makarantar islamiyya din nan yaran su je su karanta ƙur'ani, su haddace a kai su islamiyya a koya musu halari qawaidi ishmawi iziya da sala waɗannan littafan ne hadisai bulugul marami umdatul hakam da sauransu waɗannan littafan dai da ake faɗa mu je mu koye su mu san su wallahi za su yi mana amfani nan gaba don addinin musuluncin ɗungurungum a cikin su yake to amma abin da yake faruwa yanzu muna da lokacin zama mu hira amma ba mu da lokacin da za mu je mu saurari ilimi mutum sai ya awa biyu awa uku yana jin kiɗa a wayarsa amma wallahi zai iya yin awa biyu awa uku yana sauraron wa'azi ba a garin nan na sani tun asali akwai malamai a gidajen su karatun soro ana zuwa ana yi da amma yanzu yaran yanzu matasan yanzu ba su ma san gidan malamin ba ba su sani ba waye yanzu zai je gidan wani malami ya tsuguna ya bude kawa'idinsa a biya masa sai kaɗan daga ciki waye zai je bude ahalarinsa a biya masa waye zai je zauna ya je a koya masa qur'ani ya yi kokari haddace yanzu kam sai boko shi ne ake fankama mutum ya ya shi boko bokon da na cin abinci ne ba ka da bambanci da mai faskari wanda ya je koyi faskari, kaga wanda ya koyi faskari ya koya ne dan ya samu cin abinci ko to shi ma bokon anan duniya zai kare na cin tuwo ne kawai dan ba wanda zai tambaye ka boko a kabari ma yaran yanzu abinda ake ganin burgewa an samu ilimi shine ai wannan abinda muka ce a je a karanta bokon a yi bokon amma a yi addini a haɗa guda biyu yaya za ka bar asalinka yaya za ka bar asalinka ka je ka kama asalin wani yaya za ka bar abin da Allah ya girmama iyayenka da kakanninka amma ka zo ka kama wani abu daban wanda neman roman duniya ne da kwaɗayin duniya to ilimi dole ne a koyi karatu abu na farko da Allah ya fara umartar manzon Allah sallallahu da shi saboda zai yi wa addinin Allah aiki cewa ya dashi iqra a kogo na hira ya je mala'ika ya kama shi ya matse shi annabi ya ce hatta balaga min jahad da mala'ikan nan ya matse ni sai da na ji zafi na sha wahala ya ce ikra ya ce yi karatu annabi ya ce ma ana bi kare ni ba mai karatu ma ne bai iya karatu ba kuma gaskiya ne bai iya karatu ba lokacin bai zama annabi ba ya dada matse shi ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كي كراتو دا سنن أبنجدنك أبنجدنك دا شيني يهالتا قبا ديها wanda ya halicci mutum da digon mani kai din nan asalin ka mani ne maniyin da in ya taba rigar ka sai ka wanke baka so a gani shine asalin ka amma yanzu ka zo kana dagawa kana girman kai kana nuna kai ka isa mu za a taba za mu yaƙi mutum wallahi sai mun yi maganin sa kani ba wanda ƙarshen ka kafa a tona rami a kai ka kabari a ɗora maka tukunya da itatuwa da azara a sa ganyen nim darbejiya a lafka maka taɓo a tafi a barka kawai a zo a sha kuka a gida daga baya kuma kowa ya lallaba ya koma ya je a kawo masa dumamensa da tuwansa ya gyara ya ci ya ƙoshi ba wani wanda zai ce yayi saboda wani ya mutu ba zan ce tuwo ba shi kenan ka gama sai a ce in hmm, wani Allah ji kansa an gama a je a ci kasuwa ya ce yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida wajen matarsa na Khadija tarjifu fu'adu zuciyarsa tana karkada tana raurawa ya tsorita saboda yana cikin damuwa bai taɓa ganin wannan mala'ikan ba daga nan fa ya fara karɓar saƙon annabta din Allah ya ta saukan masa da alƙur'ani sai da yi shekara ashirin da uku ƙur'ani ilimi ne aya aya ake bashi sura sura ake bashi annabi yana kwaɗayin mala'ika jibril ya zo ya sauko ya bashi labarin mai Allah ya ce masa idan jibril ya zo yana bashi qur'anin nan yana gaggawa yana karba dan kai ya manta wani abu saboda ta ilimi har Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu fa qur rabbi zidni ilman ka daina gaggawa wajen karban alqur'ani daga bakin mala'ika jibrilu kafin a gama karanta maka kai je ka ce Allah ya ƙara mana ilimi ka ji fa Allah ya ce manzon Allah ka ce Allah ya ƙara mana ilimi ashe kaga akwai haƙƙi a kaina in je makaranta waɗannan masallatan da muke da su da wajibi ne mu raya su da ilimi a bawa limamai dama ɗan abin da Allah ya sanar da su yan littattafai su rinka koya mutane bayan magariba zuwa isha'i a koya mutane ya ake daura aure a musulunci tunda kowa yana yi a koya mutane ya ake suna a musulunci a koya mutane ya ake kasuwanci a musulunci a koya mutane ya ake sallah kada mutane su rinka zuwa masallaci suna sallah amma ba su iya sallah ba saboda me saboda liman bai koya musu ba kuma su ma ba shirye suke liman din ya koya musu ba dan ba su ce ya koya musu ba to wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da zamu raye ilimi a garurukan mu akwai wanda yayi girman da ba zai je makarantar islamiyya ba ta yara ne to sai a bude islamiyyar manne a cikin masallaci duk bayan sallar magariba a sati sau ɗaya sau biyu a ɗauki ƙawa'idi ana koya mutane a ɗauki ahalari ana biya wa mutane malamai dubu nawa ɗari nawa ne suka iya karanta ahalari bara mu zo mu zauna a sala speaker a koya mana matan mu suna zaune suna ji ba ahalarin nan duk rikicin sallah yayi bayani cikin sauki larabci mai sauƙi, ishimawin nan iziyan nan to amma ba masu so ashe daga cikin hanyar raya ilimi shine mu matsanta wa malamanmu da muke tare da su su sa mana karatu a masallaci a rika karantar da mu don addinin musuluncin nan gaba daya annabi a masallaci ya koyar da shi idan ba koyar da mutane karatu a masallaci ba to ina za a koya musu yanzu a nan mu da muka zo mu karatu kun ga masallaci muka shiga saboda ya fi albarka kowa hankalin a kwance zai zo ya zauna a masallaci ya yi karatu Su samari ya kamata ku sani ku raya garurukanku ku raya masallatan ku. da ilimi yana daga cikin hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala zai san cewa kayi wa addinin sa hidima falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun Allah ya ce a samu wasu daga cikin ku waɗanda za su ba da lokacinsu da su je su nemo ilimi su je su yi karatu su zo su koyar mutum nawa yanzu kuka ware a garin nan kuka biya musu kuɗi 'ya'yan talaka kuka ɗauki nauyinsu kuka tura su kano ko zaria ko maiduguri su je su kawo su koyo ƙur'ani ko su koyo ilimin fikihu bayan shekara uku hudu biyar su dawo su karantar da ku amma mutum nawa suka tafi cirani mutum nawa ne suke tafiya cirani ba sa dawowa sai ruwa ya sauka wato shi rani yana da muhimmanci amma neman ilimi bai da muhimmanci to wai idan ba mu sa yayan suka je suka yi karatu ba ina za mu samu limamai ne kam nan gaba masallatan garin namu waye zai mana limanci wai idan ba mu sa yaran mu suka je suka yi karatu ba su waye za su yi mana sallan idi ina za mu samu alƙalai ina za mu samu masu koyar da mu alƙur'ani da hadisi in kowa ya je kama gabansa duniya ce a gabansa ya runguma ko kara ma ba za a yi wa ubangiji ba kowa ya je ranka ya tafi wancan ya can wancan ya can ba za a samu wasu da za a ware su su kuma su ba da kansu su ba da lokacin su je su karanta addini don su taimaki addinin Allah ba ko addinin ƙarya ne ai ba ƙarya ba ne in dai mun yadda za mu zo mu yi sallah a masallaci to ko dole muna buƙatar malamin da zai koya mana sallah idan har mun yadda za mu yi azumi watan ramadana to ku dole mu tambayi malamai su gaya mana ya annabi ya azumi me yake kare azumi me baya kare azumi tunda wannan ku kasan ba a kasuwa ake zuwa aje a samo shi ba dole sai an buɗe littafi to in kuka bari duk malaman suka mutu yaran ku da suke tasowa ba waɗanda kuka ɗora suke zuwa suna neman ilimi suna karatu to wa zai rike muku masallatan ku da guraren karantukan ku da makarantun islamiyyan ku kaga akwai gyara so ya ku samari matasa ya ku yara masu tasowa kowa ya tsaya yi tunani ya ga me zai iya wa addinin sa aiki kuma karatun addinin nan bai zai rage ka da komai ba malaman nan ga sunan karatun addinin nan kyauta ake alhamdulillah na boko ne ma sai an biya amma na addinin nan gashi nan ga makarantu nan daidai gwargwado su wannan gabar farko wajibi ne mu raya kanmu mu raya rayuwarmu da ilimi kuma wajibi ne shugabannin mutum daga sarakuna daga tai hakimai limamai lalle su zauna su tattauna su fitar da tsari na ilmantar da mutane rashin ilimin nan rashin ilmantar da mutanen nan ne shine in duk wata guguwa ta zo ta ta'addanci sai ga an ɗebi samari an tafi da su warai kuwa to ai ba su yi karatu ba tunda ba su yi karatu ba ko me aka ga musu yi kawai sai su je su yi ga musulmi yana kashe musulmi dan uwansa a masallaci yana kashe kafa yana Allahu akbar ba yi ba a kasan nan a je masallacin juma'a ana sallah musulmi ɗan uwanka ya je ya ta harbe mutane a je asibiti mutane suna kwance ba su da lafiya a ta kashe su ana kashe masu sallah ana Allahu akbar me ya wannan jahilci tunda ba mu yi karatu ba mu karantar da kanmu ba ai ba mu wasan kanmu ba ba mu san kanmu ba kuma ya kamata mu san kanmu da kanmu to ita fitina kuma ku sani cewa galiban takan kwanta ne bayan wani lokaci mai tsawo sai ta dalta shi idan mutane suka bi hanyar da za su magance ta cikin sauƙi to sai ga ta kwanta kowane musulmi a wannan zamani ya sani cewa yana da abin da ya kamata ya gabatar na alkhairi ko kuma ya jinkirtar in ya yi alheri zai ga alheri in ya jinkirta kuma zai ga jinkiri man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda ya aiki mai kyau yayi dan kansa wanda ya munanta shi ma yayi dan kansa mu nisanci sabon Allah mu nisanci son zuciya jahilci yake kawo waɗannan abubuwa zinace zinace tunda ba mu je makaranta ba muka koyar da kanmu muhimmancin kame kai ba yau duk zinar da za a yi za ka gani sai ga musulmi ne alhamdulillah na sani dai ni ya sani na a garin nan dai ba arni dai ba daga baya aka same su ba falillahi alhamdu wal minna amma fi sabilillahi ana badala kuma akwai kuma samari da suna shidanci yanzu yau 'yan matan mu ka da tabbas a su. ga yarinya burinta ta samu dama ta yi tsaya ɗazu ɗin nan da asubahi wani bawan Allah ya kira ni a waya yake cewa malam wannan lardin namu fa akwai fa matsaloli yace yanzu fa samari fa sun tinkari halaka sai dai ai kokari a jawo su nace me faru yace zina zina ta zama ruwan dare Allah ya rufa muku asiri ya sa ba ku da shi a nan ya ce wallahi yau 'yan mata sai ka ga yarinya an saka ranar aurenta saura sati biyu sati uku za ta yi samari suna lalata da ita wai suna sallama da ita a cuci mijin ka je ka auri yarinya kafin ta zo gidanka ta je ta yi barna da wasu in ba sa a kai ba wani ya je sa mata shegiyar cuta ka zo shi kenan tana tarewa a gidanka bala'i ya same ka a ƙasar na ake wannan abu matan aure ba a kubuta ba da aurensu amma ba su kare kansu ba zubar da ciki ko yau ba a cewa komai to akwai ma ƙwayoyin da aka samu ma in za ta yi zina sau ɗari ba za su ɗauki ciki ba a garin nan anan nan kuma wallahi bara na manta ban zo da shi ba wani yaro ya kawo mun cewa wannan cingam din malam shine yara matasa suke amfani da shi cingam ne 'yan china suka yi shi duk wanda yake son lalata da yarinya idan ya je ya ɗauki wannan cingam din ya bata a dolen dole sai ta ba da kanta gare shi yadda ka ga ƙwaya haka yake ni wallahi ina da cingam ɗin manta shi ne yana cikin mota ta na baro a kano ya ce a garin da ake ba da shi samari in an je an hadu ana biki hayya hayya kun san muna da son barna ana biki taro yan mata ga samari ana ta kewayawa a nan za a kewaye abin nan da an kira ta ana dan mika mata da ta da kanta sai ta nemi namiji dole ni da kaina na kama wani mai sai da irin wannan cingam din a kano ne na kira shi na same shi na kama shi na sa jami'an tsaro suka kame shi shi da kansa yake mu bayani yace ce eh ana ba wa 'yan mata ana ba wa samari saboda tsabar alalata mu kun ga ashe muna da wasu makiyan da suke bin mu suna so su raba mu da addinin abin da da kafirai tangalu arna suke yi mashaya giya yau ya dawo gidan musulmi ba za mu tsare 'ya'yanmu ba ana wani gadarar wai rayuwa wai ta birni me birnin taka a cikin sabon Allah wallahi wanda ka mutu a cikin ƙauyenka wallahi ya fi maka alheri da ka zo ka waye waye wanda za ka saba ubangiji la khaira fiha babu alheri a cikin wannan wayewar ban muku magana luwaɗi ba luwaɗi namiji ya nemi namiji a ƙasar nan mala har ƙungiya suke da shi 'yan luwaɗi ƙungiya ƙungiya gari gari suna da shi idan za su yi taro ko abuja ko na sai su cika motoci su tafi yan luwaɗi fa namiji idan ne namiji a kira ka a yi barna da kai a baka kuɗi to ba ganewa ake ba da Allah ya sa namiji yana ɗaukan ciki da kun ga maza da yawa da ciki a ƙasar nan wani gaba ɗaya sana'arsa kenan zunubin da Allah ya kifar da al'umma saboda su mutanen annabi lutu kifar da su Allah ya yi saboda wannan mugun zanubin yau mu gashi akwai waɗanda an san su ma sai ka ga mutum ya shahara a anguwa an sani luwaɗi yake sai dai ka ga ana gulmansa a gefe ba wanda ya mai magana ga faɗe faɗe wa ƙananan yara 'yan mata ƙanana wallahi wani lauya yake ban labari ya ce malam yanzu matsalolin da aka fi samu su a kotunan matsalar faɗe ne sai a ɗauko babban mutum ya yi faɗe wa yarinya ƙarama refin kenan ya shekara shida shekara bakwai shekara shida shekara bakwai ya yi refin ɗinta me za ka subhanallah abin ba bare jiyo ba to kun san me yake faruwa matsafa ne suke sa suke wannan cewa idan mutum babba ne ya rike yarinya karama ya yi wannan tsayar da ita to zai samu arziki idan mulki yake nema to bai rasa mulkin ba matsafa matsafa suke sa mutane suke wannan abu to duk wannan kwamacala da tarkace yaya za a yi matasa su yi wa addinin Allah aiki suna cikin wannan ƙazantar hankalinsu gaba ɗaya koma kan bol in ana karatu ana wa'azi ba za su je ba amma filin bol ka je da yamma ka gani yanda ka san iji aka taso saboda za a yi ihu za a yi ƙara za a yi tsalle za a shakata da a ce yanda suke zuwa filin bal ɗin nan su suna zuwa masallatai sallah ko suna zuwa wurin karatu to da an samu gyara Iyayena masu saurare na da mazanmu da mata ku yi haƙuri ba aiki nake tara mana ba ina mana bayanin halin da muke ciki ne a yau wanda wannan addinin da muke da awarsa cewa za mu yi musuluncin nan to wannan ayyuka na sun ci karo da musulunci kaga a ce a takaice akwai buƙatar tarbiyya kowa ya tsare nasa ɗan ya sa shi a kusa da shi ban maka maganar sata ba sata barawo yaro ya tashi a unguwa ka ga barawo ne yana daukan yayan kaji duk yar kazar da ta fito da safe an tafi gona sai ya bi ta da gudu ya iya gudun kama kaza ya kame ta abin nan akwai masu bin awaki kai ta neman akuyar ka rasa ashe wani yaro ne ya kama ya je babbake ta a bayan gari ko ya je ya kai ta kwata wajen mahauta a yanka masa ita ya yi gwanjanta kawai da masu kokarin sace mutane kekuna da masu zuwa masallaci suna satan takalmi mai haske duk yaranmu ne matasa da wanda suke ɗauke waya baka isa a masallacin ku ka sa caji ka je kama ruwa ba kafin ka dawo wani ya ɗauke a masallaci fa ɗakin Allah julur fa duka wannan idan kun duba ka taba ganin an kama wani tsoho dattijo mai furfura yana wannan yara ne matasanmu me ya faru saboda ba a ba su ilimi ba nan kurkuku muka je na billiri da na tula bana ma za mu je wallahi da muka je mafi rinjayen waɗanda suke cikin kurkukun mafi rinjayen su yara ne matasa 'yan shekara goma sha zuwa ashirin da kuma du musulmi kaɗan ne wanda ba musulmi ba a ciki wani an faskare masa kunnensa wani an datsa masa kansa gida biyu da adda da ya warke wani yana cangal-cangal an karya masa kafa wani hannu da yake da shi wani an yanka masa bakinsa nan haka wani an farka masa ƙiyarsa da reza yan kalare ne yan daba ne yan make-make yan soke-soke area boys kuma dukkan yan lardin nan ne kai mai aikinka wallahi dai tsautsayi ne Allah ya kaddara akuya na sata barawon akuya kenan kai fa wallahi tallahi in dare dai muna bin yan shagunan mutane muna ballewa kai fa ni dai ma ba wani babban abu ne ba waya nake sacewa kai fa zuwa nake sai masara ta nuna an girbe na je da buhuna ina lodi kai fa kowa da aikinsa duk yaranmu ne gaba daya kamar na zubar da hawaye malam kai ba shaida bane ba suna nan kuma to wani abu mai ciwo da zan gaya muku mara daɗi wallahi azumi ma ba sa yi azumi wallahi azumi azumi ba sa yi ma'aikacin gidan ya ce malam kai musu wa'azi ga sunan musulmi ne 'ya'yan musulmi amma ba sa daukan azumin ramadana nan da ake ba sa yi ga su a ɗaure a kurkuku kuma ga kin azumi kuma wallahi ba su damu ba dariya ma suke yi muka dan je da dan lemo muka je wannan mai waye kashe ta muka je da dan lemo da dan ayaba haka zamu zamu zamu dan raba musu sai ma'aikacin ya ce tab ai karka yadda ka basu yanzu malam kana basu a gaban ka za su gyare shi ba wani jira sai da magarba daman da bayan azar muka je ce kana basu za su cinye shi ba su azumi duka waɗannan abubuwan ku har haɗa ku gani wallahi rashin zuwa makaranta ne rashin karatu duka guda biyu da na zamanin da na addini su wajibi ne mai ilimi wannan wata larura ne kuma ba za ka taɓa yi wa addinin Allah aiki ba in baka yi ilimi ba idan ka yi ilimi ne za ka taimaki addinin Allah ina kira ga malamai ina kira ga limamai da masu wa'azi do Allah su dubi wannan faɗakarwa su sa Allah a cikin zukatansu su nemi taimakon ubangiji su ja 'ya'yansu kusa da su su kori fasadi su taimaka musu ilmantar da su abu na biyu tarbiyya tarbiyyantar da yara ƙanana 'yan mata da maza a sanar da su addini a sanar da su mutunci a sanar da su girman na gaba damun an ce tarbiya ana nufin tanshi a tushai Kare ni wani abu a hankali a hankali shay'an fa shay'an sannu sannu rayuwar annabi a cike take da bayanin tarbiya tarbiya kuma ana fara ta ne malamai suka ce tun kafin a haifi mutum kamar ya tun kafin a haife ka tun kafin ka haifi ɗanka barin ma yadda za ka gane ake fara yin tarbiyya to yaya mutum zai fara yin tarbiyyar ɗansa kafin ya haife shi wajen zaɓa masa uwa ɓarai kuwa duk wanda zai yi aure tun daga neman budurwar da zai aura tarbiyya take farawa ka ji da kyau da babban baki da wasali tun da baka yi aure ba baka fada cikin ramin ba idan ka kuskura ka je ka auro yarinyar da ba ta da tarbiya za ka yi kuka ka zubar da hawayenka ba yadda za ka yi ta kuma ka riga ka kashe mugun kuɗi ka auro ta ko ka sake ta babanka ya ce bai yadda ba don me za ka sake ta ta yi ta gana ma azaba kuma ka zo ka haifi 'ya'yan ba za yi musu tarbiya ba ita kanta ba ta da tarbiya kana aurenta tana auren wani eh tana da alaka da wasu ba nan yanzu muka faɗa ba suna zuwa su yi sallama da samari kafin a daura auren su sati biyu a mata aure wata kwana uku za a daura mata aure kai akwai a garin da ma ranar da aka daura auren an je daukan amaryar ma aka sace amaryar kuma da sanin ta aka sace ta tace kawai ku zo da mota galiliyar mota sai a ce mota daukan amarya ne ya zo ya ɗauke ta da motar ta shiga kurin kafin kawayen ta shiga kirif kirif a rufe yiwu amarya ta yi gaba to abita abita ina ashe dauke ta suka yi mota ce mai kyau suka gudu suka yi kwana su kwana kwana su suka bace sauran yan dauka amarya suka je gidan amarya aka aka charkoi charko ana jira ina motar amarya bata zo ba sai da suka je suka yi barna da ita a wannan daren sannan suka dawo da ita da aka yi magana aka ce yaya ba ku iso da suka ce fanco suka yi faci ne motar ce ta yi faci a hanya kaji tsiya malam duk fa 'ya'yan wannan zamanin ne to a wajen zaɓar mata musulunci ya ce ka zaɓi matar ƙwarai ka zaɓi matar kirki ka zaɓi matar arziki duk wanda ya kuskure je ya bi yarinya don kyanwunta ko kuma don 'yar suwa ne ko don abin da take da shi na hannu ko iyayenta suke da shi na hannu sai ka biya haraji za ka ɗanɗana kuɗaka shi sa annabi yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bi zati dini taribat yadak ana auren mace ne don abubuwa guda hudu ɗabi'ar mutane da al'adarsu akwai masu auren mace don kuɗi shi kawai abin da yake so ya samu yar masu kuɗi ko kuma yarinya mai kuɗi ko mun tsayarta inda tana da kuɗi ba matsala akwai wanda yake neman mace da yar dangi a ce ai yar suwa ne ne yar manya yar kaza shine burinsa kawai akwai wanda yake auren mace saboda wato kyawunta kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa akwai masu aure dan addini manzo Allah ce karibata ka zaɓi mai addini in za ka yi aure ka nemi gidan tarbiyya ka nemi gidan kunya ka nemi iyaye na gaskiya ba iyayen da suke sa ido akan aljihunka nawa ka basu ba ba iyayen da kullum me suke dumawa ya zo neman yarsu me ya mallaka ba iyayen kirki da suka damu da addini annabi ya ba mu ka'ida idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju idan ya zo muku wanda kuka yarda da addinin sa da biyarsa ku aura masa yarku in dai kun yarda da addinin shi kuma kun yarda da ɗabi'arsa to ku aura masa yarku illa taf'alu in ba ku haka ba kuma ta fitina fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za a samu a bayan ƙasa ta fasadi mai girma a yau a ƙasar na akwai yara 'yan mata masu shaye-shaye wallahi shaye-shaye kaga abun mamaki garib jiddan mu a wajen mu a ce wai kaga wai yarinya wai tana shan taba ko tana shan to yanzu har wiwi suke sha ya za ka je tsotsai ka je ka fada aure irin wannan akwai yarinya da ta zama jiki maza kullum kawai tana tare da maza yau tana tare da wancan yau yanda ga mota ta si haka take to ya za ka je ka aure wannan akwai yarinyar da yake yadda ka ga namiji haka ce in ta zo tana magana tana ashar tana zage zage tana waye tana waye ya zaka aure wannan akwai yarinyar da ita kanta ba dan Allah za ta aure ka ba dan abin da kake da shi ne ta tatse ka kawai ta kwace yan shanun naka ta saka ta sayarwa yar gonan taka ta saka bugar da ita ka ta mata hidima ta mata she kama daga garin naku ta ce ita ba ta zauna a tsoye ba ku koma birni daga nan ta je ta kulla alaka da ƙawaye su zo su yaƙe ka kana ji kana gani ka fita daga hayyacinka ko kwanan na an gaya mun wani ya yi irin wannan kirinkin ya tattara ya zo ya fita saboda gadara da wayewa da sauransu da rayuwar ta koke masa abun ya gagara gidan haya ma ya kasa biya a birnin sai ce me ya zafi ga ƙauyen mu ga fili iya ganin ka, ga wurin zama ga iska mai lafiya ba ruwanka da AC da air condition ka shimfiɗa tabarmarka a ƙofar gida ka kwana ba wanda ko cikan ka ba wanda zai gaya maka barawan ya ma zo mana me zai dauka a ba ce shi zan zo ina rayuwar birni yanzu ina cikin sauro ina cikin wahala ina cikin zafi ina cikin kudin haya dubu ɗari kaza gida sai ya ce wa iyali to ni kam zan haɗa kayana zan koma asali ungulu ta koma gidanta na tsamiya haka ya tattara ya dawo ya ce wallahi da ya lissafi baya kashe wani kuɗi haka yake rayuwarsa normal ya ci abin da 'yan uwansa suke ci can da ƙarya yake yi mace ce ta kai shi kaga mutum ya tsaya akan gaskiya ya huta mu daina sa ra'ayi da son zuciya to tun daga zaben mata ake tarbiyya idan ka zaɓa mata kirki to za ta haifa maka 'ya'yan kirki insha Allah yaran ku ƙanana ku koya musu ladabi da girmama na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu tarbiyya ya koya wa sahabbai tarbiyya suka ce idan annabi yana magana ka anna ala ru'usi mutair kai ka ce tsuntsu ai ka dora akan kan saboda tsaban nutsuwa mu yanzu al'adun da muka sani na Hausa Fulani a da yanzu duk sun lalace ba a yi da akwai tarbiyya kuma tarbiyya nan barin gaya muku an fi samun ta a ƙauye ku ji da kyau wallahi an fi samun tarbiya a ƙauye ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi ƙauye aka kai shi aka shayar da shi halimatu sadiya larabawa da idan an musu haihuwa sai su ce za su tura 'ya'yansu su rayuwar ƙauye saboda ƙauye wata tsiyar ma ba a santa ba wata barnar ba ta zo ba kuma ƙauye kowa ya san kowa kar ta san kar an san gidan kowa da yaro ɗaya ya tashi ya yi wani abu an san ɗan gidan wane ne birni fa zo na zo haka aka kai shi aka shayar da shi suka ce don ya samu luga mai kyau ya samu yare mai kyau yanzu yaron da ya tashi anan jawar tukur fulatancinsa sai ya fi kyau fiwa a fulatanci sama da yaron da ya tashi a kumo ni na sani da muna zuwa yara muna zuwa daga kumo ana kawo nan mu zo mu kwana ɗaya sati biyu sati abin nan muna sha'awa muna shiga daji muna hawa shanu muna bin kawannan mu ana zuwa kiwo da mu da waye da sauransu muna sha'awa ba ka ji ana hausa ba ba ka ji ana hausa ba to amma yanzu ba yanzu nan muna zuwa nan gurin muka tambayi wani yaro da muka bata muka kasa gane masallacin ran ɗaya mana hausa wai da na faɗi ma sunan unguwar ko dorongo ko gorongo gorondo ko me gorondo shi da kansa ya ga wato tunda ni ba fulata ni to ba ce ni ba fulatani ba ne ba fulatani ne amma dai ya ga dai fulatancin bai zauna a bakina ba yana min dariya da hausa ya gaya mu kansa tsaye amma na san akwai lokacin da wallahi da wala ka yaron garin na yana hausa amma yanzu ba ina abubuwa sun canja duk da haka din nan din ya fi can a babin yare ku lura da tarbiyyar mu da na sani yanda ake yi hatta iyaye cin abinci a anguwa ba yanda za ka ga mai gida ya shiga gida shi shi kadai ya ci abinci ciyayya ake yi sai a fito gindin bishiyar nan a wancan alaji ya fito wannan ya fito wannan ya fito mutum biyar mutum shida maciya maciya tarbiya mai kyau ɗabi'a mai kyau wanda annabi ya koya wa sahabbai in za su ci abinci su rinka gayyatan yan uwansu su ci duk wanda bai da lafiya take ake ganewa ranar da ba yi abinci a gidan wani ba ba za a gane ba yi ba saboda kawai layi layi kawo abincin ake wa zai tsaya lissafa abincin gidan wani ne idan kaji aka dafa maka a gidanka haka za a zubo kajin nan ka ci da abokananka naman miyan gidanka ba lalle bane ka ci sai dai ka ci na gidan wani ana son juna in wani bayi da lafiya duk unguwar zaka ga ba wanda zai tafi gona sai an je an tsaya kansa an ga an kai shi asibiti wannan tarbiya ce mai kyau amma yanzu zamananci ya kawo mana wannan ana canjawa sai ga mutum kawai ya ware a gidansa daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa ba zai fito waje ba wannan ba daidai ba ne wallahi ya kamata mu ci gaba da wannan tarbiya yara matasa ma za ka ga akwai group group na matasa da na dattawa da na yara ƙanana set kamar uku da yan ƙanana da yan matasa da kuma manya masu gida ne a babin cin abinci kawai wannan me yake nunawa yana nuna samar da haɗin kai da ƙaunar juna wanda kuke wannan shine zai ga in ka canja riga zai bakin ciki a'a wanda kuke wannan shine zai ga in ka gyara gidanka yana bakin ciki ya kasa bacci ya aka ka samu kuɗi ka gyara gidanka a'a wanda kuke zama kuke ci da shi shine zai bakin ciki dan ka samu wadata ka samu masara mai yawa ka kawo gidanka to ai ya san cewa masarar ta kama yana da rabo a ciki da kai za a cinye da shi za a cinye waɗannan tarbiyya ne mai kyau da ya kamata mu kula da shi idan ka zo babin gaisuwa kowane yaro in ya tashi ba sai babansa yake gaidawa ba kuma baya kiran sunan abokin babansa ko sa'an babansa sai dai kaji yana baffa ko yana kawu ko yana kaza amma yanzu fa wallahi yaro karami dan abokinka wallahi sai ya kira sunanka karara zan je gidan alhaji abdu ne alhaji abdu nan fa sa'an babansa ne tare suka yi tare aka musu kaciya da ubansa yaron nan duka duka bai wuce shekara sha biyu ba ko shekara goma ko shekara takwas yanzu yaro kana kallon sa yana kallon ka bai zai gaishe ka ba amma da fa alkawari ne sai ya daga maka gaisuwa an koya mana kawai da iyayenmu da wanda ba iyayenmu ba kawai mu gaishe su mu girmama su ka sa ina suka koyi wannan aboko aboko ba respect kawai zuwa ga excuse shikenan kawai kuma kowa kowa ne kawai tunda ni kai ma ka je kai karatun nan kai ma ka isa kawai waye babba a ciki shine wanda yake da ilimi a wajen su. zamananci birnanci masallaci za a zo a yi sallah kaga da dattawa da tsofaffi wallahi tallahi tsofo zai fita a masallaci kaga a rasa wanda zai bashi guri ya sunkuya yana laliban takalmansa da shi da jikokinsa ba wanda zai ce baba tsaya da koma takalmin ka. wannan yana daga cikin tabarbarewa da lalacewar tarbiyya ana bin mu bashi mu yi ƙoƙari mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan mutunci da mutunta mutane bayan wannan ya koyan uwana daga cikin dalil abubuwan da zamu yi wa addinin Allah aiki akwai gina masallacai da raya masallatan da makarantu wannan shine abu na hudu gina masallatai masallacin nan ku ko na kara ne yi wa addini aiki ne saboda ka ce mutane ku zo a haɗu mu yi sallah kace a zo a samar da haɗin kai mu yi haƙuri kamar yadda muke tara kuɗi muke aurar da 'ya'yanmu mata muna tara kuɗi muna aurar da 'ya'yanmu maza to haka ya kamata mu rinka yin asusu muna mutunta masallatan muna gyara su ba wata gwamnatin da za ta zo gina ma masallaci yanzu tunda ba gina masallaci ne a gabanta ba ba wani wanda zai zo ya maka in ba mai kuɗi ko samu a garin ku mai mutunci ba da ya san muhimmancin masallacin an tarbiyyantar da shi tun yana yaro ya san muhimmancin masallaci ba za su zo su gina muku masallaci ba to ya za a yi dole ne in ciro dubu ɗaya ta dubu biyu na dubu uku na dubu hudu na kai ma ka ciro na kamar har hada mu gina masallatai a rinka sallah dan sallah tana gyara tarbiyya mu gina masallatai da makarantu a rinka karantar da 'ya'yanmu da iyalanmu annabi ya koyar da mutane maza annabi ya koyar da mata kada mu zauna ba ma karantar da iyalinmu babu wani dalili da ya ce ka ware 'ya'yanka maza kana yi musu ilimi ka ba su karatu 'ya'yanka mata kuma ka danne su da tallin fura da zuwa sai da sweet milo wallahi baka da hujja ana cutar da mata Bangaren mata suna cikin wani hali na kakanika yi an fi kula da maza za ga mutum ya tashi tashin hankalin sai kula da ɗansa namiji yarinya mace fa bai damu da ita ba kawai tana ɗan girma shi kenan an mata saurayi a ji alafka ta a gida ta je ta wahala shekara ɗaya biyu shi kenan ta tsufa ta tare aya abin da yake faruwa kenan amma su ba a damu a sasu a makaranta su ilimi ba me yasa ba mu sasu haddace qur'ani ba me yasa ba mu sasu haddace hadisi ba me yasa ba za su yi ilimi su yi suwitin sauran mata na duniya waɗanda suka yi ilimi ba ko mu nan an saukar mana cewa mu ba za mu ilimi ba za mu yi karatu ba so idan aka tura yara suka je islamiyya maza to a tura mata masu je kuma na gidan ma da suke zaune a gida a karantar da su kowane mai gida ya sani hakkinsa ne koya matarsa addini wallahi wallahi addini mu bai zo da wato jahilci ba ka sani yadda yake hakki ne a kanka ka ba ta masara ta ci hakki ne a kanka ka ba ta kunu ta sha da safe hakki ne a kanka in ba ta lafiya ka kai ta asibiti matarka ne mu dabbo ma ko to wallahi hakki ne akan ka kuma ka bata ilimi idan ko baka da ilimin da zaka bata to wajibi ne ka sama mata yadda za ta samu ilimi ba inda aka ce in mace ta yi aure wai ba za ta yi karatu wa ya faɗa yau ita ta mutuncanta ma ta yi karatu ita da take haihuwa take tara yaya waye zai maka tarbiyan yayan naka da jahilci za ta maka tarbiyan duk lokacin da mace ba ta da karatu ba ta zuwa makaranta baka ilmantar da ita ba to barnar da za ta yi maka ya fi gyaran da za ta yi maka to ya za ka yi shi sa ce ku kai ku mata makaranta yanzu 'yan matan nan akwai zaga a birane zaga 'yan mata wanda sun hadace Qur'ani yarinya mace guda ɗaya a cikin gidajen nan naku manya za ta iya bude makaranta tana koya wa iyayen mu qul huwallahu ahad tana koya musu ahalari tana koya musu qawaidi yarinya ƴar mu mace ba za su iya ba za su iya to me yasa ba mu yi ba amsar ita ce ba mu ɗauki karatun yana da muhimmanci ba haka muke barin su su ta girma su ta mutuwa ba san Allah ba babu dalili ba inda aka ce mu zauna akan jahilci ba inda aka faɗa Nana aisha kun ga dai mata annabi ne ko an tambaye ta aka ce yaya aka kika samu ilimi da yawa ta ce tab saboda tsabar jin annabi yana faɗa ina cewa. kai ita ba ma ilimin addinin ba har ilimin likitanci ma ta san shi urwa ibnu zubair ɗanta ɗan gidan asma'u yake tambayanta yake cewa ya umma ke ku aina kika samu ilimin likitanci take cewa tsabar ana yawan tambayar manzon Allah magunguna na itatuwa sai ce in kaza ya faru a sari ice kaza in kaza ya faru a samu kaza idan mutum ya ya jikinsa ya ji ciwo yana zubar da jini a kona taburma a dauki tokar a liƙa a wurin jini zai tsaya ta ce duk annabi na ji yana yi na haddace na Aisha ta kai lokacin da take cin gyaran manyan sahabbai sai su faɗi hadisi ta ce Allah ji kan wani ba haka hadisin yake ba kaza yake nufi annabi da kansa mata sun taru a wani gida ya ji ya yi musu wa'azi ya karantar da su cewa suka yi ya manzon Allah kai kan wai wai kai kan annabin maza ne kaɗai banda mata wallahi matan zamani suka tambaye shi kai kan annabin maza ne kaɗai banda mata manzon Allah ya ce a'a ni annabin maza ne da mata ta ce to karatun da ake yi wa maza kullum a masallaci mu muna gida muna zaune mu ina rabon mu annabi ya ce ku ware lokaci da zan rinka zuwa karantar da ku da zai tafi sai ya ɗauki bilal ladaninsa bilal ya tafi da shi ya yi ta musu karatu har karatun da annabi ya musu din da arwaito a hadisi yana cikin bukari daga ƙarshe ya ce to ku yi sadaka ya ce ya ku taron mata ina shaida muku Allah ya nuna mu wutar jahannama na gani da idona na ga waɗanda suka fi kowa yawa a cikin wutar jahannama mata ne da masu kuɗi mata da masu kuɗi da ba sa ba da hakkin kuɗin da Allah ya ba su da masu mulki da sarauta waɗanda ba su kiyaye dokar Allah a akan mulkinsu da sarautarsu ba zalunci shine a gabansu su suka fi yawa wata mace ta ce kai ya rasulullahi saboda me yasa mata suka fi yawa a jahannama iyayena mata ku ji da kyau faɗi kanka a tsaye yanzu an tambayi ka suwa suka fi yawa a wuta mata ne yanzu bai kamata mu taimaki wannan halittar ba dan Allah bai kamata mu taimaka musu ba mu dinnan mu agaza musu Dan kar su shiga layin masu shiga wutan nan wataƙila kanwarka tana ciki wataƙila yarka wataƙila mahaifiyarka wataƙila matarka kuma daman za a zo su yi yawa a duniya annabi ya ce ƙarshen duniya za a samu gida ɗaya mutum ɗaya yana a ƙarƙashinsa akwai mace hamsin haɗa da 'ya'yansa da 'ya'yan ƙannansa da suka mutu da 'ya'yan yayarsa da 'ya'yan addarsa mata a gida ɗaya sai ka ga mutum ɗaya yana juya mata hamsin a ƙarshen zamani kuma za ga duk aihuwa inda za a aihuwa sai ga mace ake haifa kuma lokacin ya kusa zuwa sai wata mace take cewa ya rasulullahi me yasa muka fi yawa a wuta wannan tambaya ta yi kyau manzo Allah yake cewa li anna kunna tukthirna lana wa takfurna lashir saboda kuna yawan la'anta. dabi'a ku ne ku mata bini bini mace in kai mata abu sai ka ji tana tsinuwa tsine wa yara Allah ya tsine maka subhanallah ba a yin haka an daina annabi ya hana tsinuwa Imam Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'an iyaye wannan addu'a din ta sharri ne ko ta alheri bakin uba yana da kaifi idan uba ya buɗe baki ya faɗi magana ta suka ga ɗansa ya ce Allah wadaranka nan da nan mala'iku suke rubutawa su ce an karɓa shi sa uba ake so ya zama mai hakuri kar ya rinka buɗe baki yana faɗa abin nan kamar yanzu kaga uba ya ce ya ce ɗansa kai kan kayi hasara kai dai ba za ka yi albarka ba a'udhu billah kana faɗa mala'iku suna rubuta shi kenan ɗan naka ba zai albarkan ba ya zama lalatacce ya sa ka kuka ya sa maƙotanka kuka saboda bakinka haka uwa haka kuma addu'ar alheri lokacin da uba ya ce ɗansa kai kam Allah ya maka albarka kai kan alheri ya same ka to mala'iku kuma suna rubuta haka annabi ya faɗa shi shi yasa ya kamata mu iyaye su zama su haƙuri su daina yawan la'anta da zagin iyayensu ƴaƴansu to me yake jefa mata wuta yawaita la'anta tuksirna la'ana wa takfurna lashir kuna da butulci butulcewa abokin zama manzo Allah ce law ahsanta ila ihdahunna dahra qalat ma ra'aytu minka khairan qatt zaka kyautata wa mace iya tsawon rayuwa kana taimakonta kudin kitson ta kai ne kudin atamfar ta kai ne asibitin ta kai ne abincin safen ta kai ne abincin ranan ta kai ne abincin daren ta kai ne wallahi rana ɗaya za ka yi mata kuskure kai mata wani abu ta ce ni fa zaman larura nake da kai kai ɗin banza ambo amwe ambo eh, da ba dan babana ba ma ba zan zauna da kai ba ta ta gaya ma bakaken maganganu me ka taba mun kuma a lokacin fa kitson da yake kanta ma shi ya biya kudin kitson ɗabi'ar mata kenan wallahi bai gagara ba ka gama mata hidima a rayuwa ta ce baka taba mata komai ba kuma da yawansu idan suka je gidan iyayen su ba za su faɗa alheri akan mazajen su ba suka suke ai ba abinci zaman haƙuri muke yi ai al'amuran ma dai sai dai haƙuri ni dai wallahi dai an dai wannan al'amari dai daman ni ba wani binciken kirki ne ba ne da aure shi wallahi dai al'amura kam sai dai mun wallahi mai idan kaza kaza kaza kaza sai mun ke ma ai sai mun yake da ke yaki matan yanzu akwai wata mata da ba haƙuri ake da ita ba ina take ta faɗa ta daga hannunta wace mata ce ba haƙuri ake da ita ba wace ce na na Khadija wace ce na na Aisha wace ce sauda wace ce wace ce kowa haƙuri ake da shi to yawan butulci ka yi wa mutum mutunci bai san ka masa ba sai mace sai waɗanda aka karantar da su ilimi suka san addini yau da gobe ta tabbatar wallahi malam zuwa za ka je gona ka gama wahala ka ciro musu masara ko ka kawo musu abinci ko wani abu da za su amfani da shi ko ka ciro lalo ko yakuwa ko na ka taho da shi da fartanya da ciyawa a gadon bayan ka ananaki ka shigo gidan nan mai kwanta zo da gudu ta karba ta ajiye tana magana sai ta ce jak in do ajiye a can ba ta da lokacin za su zo karba wani ya zo dan birni ne ya je ya sayo nama ya sayo kaya ya sayo menene kayan abinci matar tana can tana zaune tun yar birni ne ta miƙe kafa tana kwance yana assalamu alaikum wance assalamu alaikum wance tana jinsa ta ki ta ce yanzu wannan mutum zai zo takura mutane wallahi ka ji wai matar ka ce za ta ce za ka zo ka takura mata Doki karba mana kaza ne na kawo ta ce ajiye shi a nan ya ce kuttu da bakin ciki haka ya ajiye wannan abu ko waiwayarsa ba za ta yi ba sai ya fita ya bar gidan sai ta ɗauka ta gyara kuma naman miyan ma in an zo an gyara kai bai fi a sama kwaya biyu kwaya uku ba in muguwa ce ya'yanta ma ba ta samu su akwai matar da aka kama ta ta tattare naman miyan ta sa mai gida kwaya daya yaran ta ce ku yi haƙuri ga ƙashi ku je ku raba ita kuma ta ɗebe naman gaba ɗaya ta zuba sai da ta bari mai gidan ya fita ta zauna ta gyare shi tas yar duniya kenan duk wannan hidima za ka yi amma ba a san kai ba to wannan shine dalilin da yake kai mata wuta ga son duniya wata rana matan annabi ina buga muku misali da manyan mata matan annabi su su tara ko goma sha daya suka haɗu suka yi mitin suka ce kawai yau in manzan Allah ya zo a zo a yi mai bayani mu sai an mana kaza an mana kaza an mana kaza yana shigowa gida suka zo suka ce to ya zauna ya zauna ya zauna a tsakiyarsu wannan ta ce ya rasu ni sarka gwal nake so wannan kuma ta ce ni kaza nake so suka yi ta lissafo abubuwa da kuɗi wanda annabi bai da kokobo a lokacin wallahi suka ce sai ya musu ina baka wannan kisan ne dan ka zama mai haƙuri da matarka ko da matarka za ta je ta yanko maka wani aiki wani biki ta je ta shiga wani bikin da baka da labari wai a'a ai bikin kawar abokiyarta ne ka ji ba bikin kawar ta so ji so ji so bajo mako hayin <laughs> hayi kenan abokin abokin aboki za a yi anko za a tara dubu uku uku za a kai haka kwarar idan baka ba da kuɗin nan ba a miyar ka za ka gane ka. ta tsaya ta tafka maka wata miya mara fasali ka ai mata suna sha'aninsu annabi ya shiru yana zaune yana ciwon wannan yanayi sai ga sayyidina Umar ya shigo gidan shi ya ga annabaransa ya ɓaci ga matan nan sun tsananta masa sun ce kaza suke so kaza suke so sai ce ni ko yanzu wace kalma zan gaya wa annabi maganan nan ya yi dariya in kwanta mai da hankalin shi to ashe shi ma Umar din ya fito ne daga gida ta samatacce ta hada masa zafi eh <laughs> wallahi ya ce ya rasulallah a lokacin a madina ne ya ya rasulallah lokacin muna makka mun fi ƙarfin matanmu farkon musulunci muna makka matanmu mun fi ƙarfinsu sai yadda muka yi da su amma yanzu mun dawo madina birni idonsu ya buɗe sun shakada sun ga birnantaka musulunci ya yi ƙarfi an fara samun kuɗi yanzu matanmu sun fi ƙarfinmu ka ji wai mata ta wance ta ce wai sai na mata kaza sai na mata kaza kawai manzo Allah sai ya murmushi yana dariya ce to ka su, ya ce ni ma gashi nan abin da aka a wannan yana gama wannan maganar na na Aisha ta ce ya Umar ka fita ka ba mu wuri ka je ka karasa da gidanka dan shi din lokacin zuwa yayi ya daka musu tsawa kun san Umar akwai fada ya ce ku yanzu annabin za ku zo ku takura ku ce siya muku kaza siya muku kaza ya tinkari yarsa tukun hafsa san hafsa yarsa ce ashe ba ki da kaza sai na Aisha ta ce dakata kowa ya je gidansa ya mulki kai fa yanzu ka ce ta kamatar ta koro ka ta ce kaza kaza shine zaka zo gidan annabi kuma ka zo ka ce zaka yi masa mulki to ya ka gani kaga to a wala shede ta bago banguki sai e shede to a wodi shede sai baga wala shede Joɗa, waɗa suma ya maɗa waɗa tawakkaltu ala ka zauna ka ci gaba da azumi kawai duk wanda ya je yayo rikicin aure baya da gona da noma duk wanda ya rikicin aure bayi da kiwon da zai je sayar ya sayo abinci duk wanda ya yi rikicin aure bayi da sana'a da zai je kaf kaf kaf buge buge ya kawo a ci to wallahi a gidanka za a rena ka kana zuwa kana bada umarni ce don Allah <laughs> jiya ma baka bada na karyawa ba me za ka zo ka ce wani kaza kaza kaza sai ka ga babban mutum ya zama abin ce to shikenan ya zan yi ya fito komar gida ya kira mai rake a yanka masa na naira ashirin da biyar mai gida ta zo wucewa ya sai na goma sha biyar shikenan kaga ya cika hamsin ɗinsa ko arba'in daidai su kuma gidan ya basu da haƙuri wannan simfi ne ɗaya na layin wato tarbiyyanta mata shi sa idan ka je ka auro macen da bata samu tarbiyya bata san haƙurin rayuwa ba za ka sha wahala da ita ta wahal da kai ka wahal da ita so wajibi ne ya koyan kwana dangane da tarbiyya din nan tun daga neman aure sai mu yi ƙoƙari mu samu matan kirki matar da za ta yi haƙuri da kai duk wahala matar da ba za ta je ta zage ka a gefe ba saboda baka da shi matar da idan baka da shi za ta rufa maka asiri matar da idan tana da sana'a za ta rufa ma asiri da cikin kudin jauranta za ta taimake ka ba matar da kullum kokari take ta tatse ka ba idan baka da shi a guje ka wani bawan Allah ne ciwo ya same shi ba lafiya ciwo ciwo ya warkewa sai matar nan ta zo ce ni kam ka bani takarda na da yana da mai koyi da yana fita yana samowa yanzu ciwo ya kwantar da shi gaba ɗaya ciwon ya cinye jarin kuma ya ƙi warkewa kuma ya ƙi mutuwa ta zauna ta zauna ta ga zaman nan bai zai yi ba ce kai a ba ta takardar ta kawai ya ka gani yanzu wataƙila in namijin ne zai ce bari ya haƙuri ya ci gaba da kula da ita ya auro wata ya ajiye ta a ɗakin ta ta ci gaba da ana yi mata magani sai ya ƙaro wata ya aura amma kaji ita cewa ce bari ta fita laifinsa ba shi da shi to wannan abu ne mai muhimmanci mu kula da shi don Allah sannan na ba da shawara a kula da harkar ɗaukar nauyin ɗalibai a tura su je su yi karatu karatun nan na zamani da na addini wajibi ne mu duba yaranmu da suke da kwakwalwa yanzu ga akwai yara masu kokari duk yaron da aka ga yana da ido a karatu yana da kokari yana da himma to a anguwa a haɗu a haɗa kai a yi haƙuri da hasada a yi haƙuri a taimake shi a biya masa kuɗi ko ya je state university ya yi karatu ko ya karanta boko ko ya karanta islamic studies ko a masa hanya ya tafi saudiya ko a masa hanya ya je sudan ko a masa hanya ya tafi misra idan ya je yi karatu ɗin nan bayan shekara biyar shida bakwai inda nisan kwana sai ya zama haske a garin kuma kuna da alfahari kuna da naku yanzu nan da nazo na zauna anan na ce na ce ni naku ne ba ku ji daɗi ba ni ma da zan shigo garin na wallahi daɗi nake ji kullum na na shigo nan sai na tuno shekarun baya da suka wuce talatin da wani abu da suka wuce na tuno yarinta na manta ban gaya muku ba ƙanin mahaifiyata nan gashi nan in gan shi nan gashi nan da mu wadu jodi mu kawo ma mu kawo mu ɗanin mama na ne gashi nan dan kar wani ya ɗauka ni ma dan kwatano ne a nan gari to saboda kurewar lokaci kuma lokacin shan ruwa yana fuskantowa a nan ya kamata in dakata daman ziyara ce muka zo ta zumunci ba lokaci ne na wazi mai tsawo ba ina fatan Allah ya muku albarka Allah ya ba ku lada Allah Ubangiji ya ƙara mana zumunci Allah kuma ya sa baɗi ma mun samu dama mu daɗa kawowa wannan ziyara a zama na awa ɗaya awa ɗaya da wani abu a zumunci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin shekaru ko karancin ilimi na faɗa abin da ba daidai ba nan Allah ya yafe mu kuma ina mana addu'a Allah haɗa kan musulunci da musulmai halin da musulmi suke ciki na cewa da wawwatsewa da faɗa da juna da kiyayya da gaba da juna Allah ya daidaita mu Allah ba mu haƙuri da junan mu Allah ya sa aljanna ce mu komar mu nan zan dakata insha Allah zan miƙa abin magana ga dan uwa Malam Abubakar assalamu alaikum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa